mun ce mu ahlus sunna ne wal jama'a ya kamata a same mu duk inda gaskiya ta karkata muna can ko ya kamata a same mu dubu cikin barna ko muna iddiya'in sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya aka a gazza ana kashe mata da yara da tsofaffi har wanda ba musulmi ba ya ji tausayi sai mu samu ƙasar saudi arabia dubu dubu tana kwallo tana wasa da dambe da kiɗe-kiɗe wurinta ne to duk wani wanda ya karatu saudi arabia ko dai saudi arabiya ko yana sunna wai ya zarge ni don ya gani a iran to munafiki ne munafiki ne amma wanda kuka ga da saudi arabia ke wayannan abubuwan ya fito ya ce saudi arabia abin nan da kike kuskure ne abin kunya ne bai dace ba in yazo ya ce me yasa ka je iran na yadda zan saurare shi domin na san sadiq ne in ya ga barna yana me yana magana saboda haka duk wanda ya soke ni game da zuwa iran ya duba ya soki saudi arabia da take rawa lokacin da ake kashe yara in bai yi mata yi shuru munafiki ne in kuma ya yi na yadda zan saurare shi sun mai bayanin me yasa na sun mai bayanin me na je amma yadda irin ta'asa da ake yi ya shuru ta wannan masu nama ne ya kamata in kana sunna a same ka tsakiya duk inda gaskiya take kana tare ne da ita shi ne sunna ta gaske saboda ka Allah ba mu muwafaqa shi zuwa Iran yawancin abinda malamai ko ibn khaldun ya faɗa cikin muqaddima ilimin siyasa yana daga cikin ilimin da malamai yake musu wahala kwarai da gaske duk da kake ganin su ilimin siyasa wani abu ne mai wahalan gaske fahimtar malami me yasa domin ilimin siyasa ilimi ne wanda ake kwarewa na cuɗanya da mutane cuɗanya da me shi ke fahimtar da kai siyasa shi ko malami kullum nas yake karantawa nazari yake yanzu akhadna mithaqahu wa nasu ne ma zukiru bihi kan shi kullum yana kan nan su takarda ita kuma siyasa ba takarda ba ce mu'amala ce da mai da mutane saboda haka da ta zo mishi wani iri sai rikide ba nan aka zo muna musulun musulun ticket ba a zahirin abin ai siyasa da musulunci zai ɗaukaka ko la da sun san siyasa da mutane lokacin ne ma za a cuci musulunci da sun san siyasa ba wannan lalan ba wani da daban to siyasar duniya geopolitics sa wajibi muna so ba ma dole mu taimaka wa mutanen gaza dole ne kawai in mu mai baran tashin kiyama Allah duk zai tambaye mu ya kuke gani وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين gashi na kashe maza da mata da yara kun tsaya sai wasan kwallo kuke yi Allah zai tambaye mu wannan tambaya ran tashin kiyama dole sai mun yi wani abu dole dole ba mu sau ba shi samu ka ce mu ba abin da za mu iya ba domin da kai dan motsi za ce eh, terrorist da kai dan motsi abin da kadai za mu iya shi ne mu dan tara abin da za mu iya tarawa mu je mu ba mutanen falastin mu ce ga taimakon mu game da wayannan mutane ko ba shi ne muka yi ba <coughs> kuma na gode wa musulmin najeriya daga mai tara dubu daya dubu biyu irin kudin halal ne ba kudin sata ba kudin halal dubu ɗaya dubu biyu ɗari biyar aka kaɗa ta wajen miliyan hamsin miliyan hamsin muka hada muka je muka ba su embassy embassy su dama an yi shela cewa ga account da za a sa wa gaza na taimako muka yi magana da ambasada ya zo kuma shi iyaka abin da za mu iya fiye da haka ba za mu iya ba amma allah ya san da za mu iya fiye da haka da za mu yi amma lokaci zai zo insha Allah na taimako zai kuma ka samu wani bangare na musulmai ko da yake baka yadda da su a kira su ba kuma ya tabbata mutawatiran daga bakin makiyanmu daga kuma bakin su cewa muna taimaka wa mutanen gaza kai makaman da suke yaki ma muna taimaka musu wai sai ana saha ana li'anna ne ala salafiya wa ana ala sunna eh, wa ya ci shi'a wa hum mubtadi'a menene menene a to kai da kake cewa salafi kai da kake cewa kai sunni kai ka je ka dauko mata tsiraici suna rawa ana kashe mutane su kuma sun dauko bindiga da makami sun ba wa can billahi wurin zagin suna nan in ba ka ba musu ba za ka zage su kun san dama munafiki da ake samun munafiki su munharifin la shak akwai hiraf la shak amma da zaka gane munafiki shine wa in qulu eh, domin komai nashi sai ana ala din ana salafi ana kaza gimin da an gyara shi ne eh, wandon ya dage komai har da wani dan aswaki yana to cikin irin suna yake samun me munafiki wa min harihim min harihim ne su ma fa'afu anhum wasfa inna Allah yuhibbu ka musu wa'azi a hankali baka san me za su ka fada ba wani yana shi anci ne dan cikin da wani yana yi ne dan bai sani ba bai gane ba bi Allah bai taimake shi da wanda zai warware mishi zaren ba shi yasa yake yi to ka bi su a hankali ka bar nuna musu adawa ka shiga cikin su kai mu'amala da su to wurin mu'amalan nan ne za su gane kai wannan yana da gaskiya kun fahimta kuma kada ku da zalunci duk da yake duk da zalunci yake kada ku yarda da shi saboda haka yan iran da suka ga abin da muke wa yan falastin a kasar nan su da kansu suka ce wancan bawan allah nan muna ganin dai da gaske ke yi bari mu kira shi tun da za a yi conference game da falastin mu kira mu alamin duniya ba sai 'yan mazhabinmu ba ɗan shi'a a'a duka na duniya su zo don allah a haɗa baki a ɗiga al'umman nan ɗaya a ɗinke ta domin ta fuskanci maƙiyinta na farko sai na a ah, je eh, kana so ka gani a riyad ana rawa da ni a ah, za su tuba su ba su kira ni zan je zan je fil ma'ruf to amma ga halin da ake ciki saboda haka suka ci za su ɗauki nauyi su kai ka su dawo da kai duka na mai abin magana sannan kuma na ce wani eh, ko kai ne na ga kawo talibi eh, cewa inda ingila na je ko america wani zai magana to sharrin ingila da america ya fi sharrin iran in ba ta taimake ka ba za ta cuce ka ba amma ingila ba duk kudin mu kasan nan sace tashi su suke sace shi har yau da america faransa ita take taimakawa ana yakin juna kuma su suke rabawa tsakanin musulmi kwanan nan iran ma aka jefa ba sun je wurin kaburukan su din nan aka jefa ba mutum wajen nan suka mutu na mutane da su mutu kun san me yasa sai wani ya fito ya ce shi isis ne da'ish sai america ita iran din ta fara wayo ta gane ta ce a'a wannan ba wanda yi shi sai isra'il ta gane tana so a hada fada tsakanin sunna da me suka ce a'a ba su bane sun sa karya ne lokacin da ake yakin an kashe saddam ana yaki a iraq yan sunna suka tashi gadan-gadan suna ta yakin america sun jima amerika kwarai da gaske kun san abin da suka yi akwai wani wuri samarra da irin wurin da suke sa goma waliyansu wuri shi'a ne wanda yake suna girmamawa sai aka je aka saka bom a wurin ya fasa wurin sai aka fito da cewa mai 'yan sunna suka yi cikin satin nan allah kaɗai ya san mutanen da suka mutu domin shi'a da suna haka suke cikin gari bagada cikin gari abu haka suke wannan gidan wannan suna wannan shi'a wannan suna sai dinga kashe juna yan shi'a ne ke kashe yan suna suna na rama su ma suna kashe su sai sai america suka samu sukuni suka ce ba su taba samun sukuni ba sai da shi'a da da suna suka fara yakin juna a bagdad da sauran kasashe so sun gane in suna sun samu eh, sauki mu haɗa su ne sai mu samu sauki kun fahimta to yau in kana da basira in kana da geopolitical acumen sai ka ce duk abin da zai kawo shi'a da sunna kusa shine akasin abin da makiyan musulunci ke yi don su raba mu mu ta faɗa tsakanin mu yau din nan na tashi sai na je tsakanin pakistan da iran ana musanyen ne ya kamata addini ya jira wannan wayan da mizas inda isra'ila ya kamata su je sa faɗa sai pakistan da iran na faɗa waye kamata shiga ya raba me allah ya ce wai ta'ifatani minan